وإذا النفوس زوجت idan aka haɗa kowane rayuka da waɗanda suka dace da su aka haɗa fajiri da fajiri mai tsoron Allah da mai tsoron Allah